Eh to Hajji Alimu Jere gaskiya haka ne a wannan na ranar Litinin ne shi kansa kakakin majalisar dokokin jiya Taraba har ne kwakwa Allah ya mata cikawa wato ya mu je gaskiya bayan ya yi fama da rashin lafiya na kwanaki biyu. wanda a zuba nan ne ɗan mutum da da ke ake ganin kan ta da daga gawansa zuwa gida kafin nan a yi batun yi maka kai ko kuma kai cewa dance da ke a jihar taraba duka hannun zuwa ya ɗau harami dangane da wannan araki da aka yi a jihar taraba kuma wani na faruwa ne a yayin da su kansu 'yan majalisa da cikin jihar taraba hajji halima ke haramar sama tantance filayen kwamitinan da mukaddishin gwamnan jihar alhaji jama umar ya bada cikin kwanakin mu da su da ke ci gaba jawo ta fita a siyasar jihar taraba idan masu sawa da su man ba a in bayan dawo da gwamnan jihar Karaman an ba da kun kai jihar suka mukanta cikin wani dambarwar siyasa da ta kai kan cewa shi gwamnan ya rubuta da cewa ya dawo yayin da goma sha takwas cikin ko kuma goma sha sai cikin har majalisar da kan jihar Asiya daya suka ce da su amince suka fiyar ba wanda a ƙarshe majalisar sai zai kada kudirin cewa gwamnan yan ba da kun kai ya koma ya ci gaba da jinya shi ne kada sai ta a nan garba da da wani abu da ya faru a cikin karatun da muka yi wannan da yin shi ne bayan kafa ko kuma Ibrahim ba Ibrahim ba Ibrahim ba a jin ka ba a ji Ibrahim ba a jin bayanin da kake yanzu dai tambayar da zan ƙara yi ita ce um, ya zuwa ya zuwa wannan lokaci mai hukumomin jihar Taraba suka eh, Hello kana ji na